والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسن إلى يوم الدين بايعك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول يا تتبتغ الله مدعوكين سركي ليساك هذا أمو a wannan masallaci na abdullahi bin abbas wanda aka fi sani da masallacin kandahar cikin wannan uwa ta rijiyar lemu a kanan dabo a wannan yammaci na juma'a wanda a yau watan rabi'ul akhir ko rabi'ul akhir yana da kwana 28 hijira 1435 daidai da 28 ga watan biyu miladiya 2014 wannan shine karatunmu na 27 a cikin wannan littafi mai albarka gabanin mu fara karatu akwai yan tambayoyi guda uku ko hudu da za mu amsa mai tambaya na farko ya ce menene fassarar jabbar da kuma jabbir in ka ce jabbar da jabbir ja abu ɗaya ne kurin wannan ka ce jabbar wannan ka ce jabbir amma duka abu ɗaya ka faɗa a cikin sunayen Allah akwai aljabbar wanda yake da ma'ana kamar mu ce wanda yake wanda ba a rinjaya wanda yake mai karfi shine aljabbaru akan kira mutum da suna Abdul Jabbar amma kuma jabbar takan zo a matsayin sifa misali ina iya cewa ibrahimu rajulun jabbarun kunga anan jabbar ba ina nufin na sunan Allah ba mana ina nufin ibrahim mutum ne mai jabberanci da hausa akan ce jabberanci amma girman kai da nuna isa da kafa ba to da haka idan mutum ya ce aljabbaru sunan Allah kenan amma idan ya ce jabbar ya kata a matsayin siba wannan wani abu ne daban ba sunan Allah ba ne ina ta an gane don wani idan ka ce wane mutum ne jabberi sai ga kama ka ɓata sunan Allah a nan ka kalaba zan jabbar ne a matsayin sifa ba a matsayin suna na Allah maɗaukakin sarki ba amma misali ka ɗauke shi a matsayin sunan Allah ka kawo shi da wata ka sifata shi da wata sifa mummuna wannan ne babu kyau da aka ina iya tunawa ko a cikin alkur'ani an sibata mutum da jabberanci ala kalbi kulli mutakabbirin jabbar kun ga anan jabbar ba ya zo a matsayin sunan Allah ba sai wanda yake cewa menene ingancin wannan hadisi man salla alayya alfan zahamat katifuhu katifi ala babil janna ma'ana wanda ya mun salati dubu kafadarsa da kafadata za ta yi gogayya ma'ana kafadarsa za ta yi gogayya da kafadata a ƙofa aljanna Shin menene ingancin wannan hadisin wannan hadisi ban san ingancin shi ba hadisin da ya inganta shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashara au kama kala alayhi salatu wassalam wanda ya mun salati guda ɗaya Allah maɗaukakin sarki zai mai goma dama kuma mun riga mun sani a musulunci idan kai hasana kai kyakkyawan aiki kwaya ɗaya tashin farko akan baka ninkin shi sakamakon aiki goma ake baka to wannan ya inganta amma cewa wanda ya yi min goma Allah zai mai dubu wannan bai inganta ba balantana kuma wannan da yake hannuna ban san ingancin shi ba wallahu alam sai ce wai guda baya sauka a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gurgudan da na karanta ban ga wannan ba a madogara ingantacciya kuma kamar yadda muka sha maimaitawa da abin da zaka faɗa da ya shafi falala da daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallama to ka tsaya kan abin da ya tabbata in kai kokarin sai ka faɗa abin da bai tabbata ba to kana iya dangana masa ma abin da ba karama bane ba girmama bane yanzu kamar wanda zai ce manzon Allah ba mutum bane ba girmama shi ba ka ce manzon Allah ba mutum bane kololuwa ka ce mala'ika ne wanda kuma mun san manzon Allah ba mala'ika bane dan Allah yana cewa da mala'iku ne suke tafiya a bayan ƙasa da Allah ya aika mala'ika saboda mutane ne sai Allah ya ko mutum Ka ce manzo Allah aljani ne to wasu na ganin mutum ya bi aljani don Allah ya nassanta ya girmama dan adam wa ramna karramna ne adam to kaga in ka kace manzo Allah ba mutum bane ka kore mai mutuntaka to wannan zai zama kamar ba girmama shi kai ba da haka mu dinga tsayawa kan abin da ya tabbata cewa girmamawa ne ko daraja ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama iya dan abin da na karanta ban ci karo da wani hadisi ingantacce ba ko wani bayani ingantacce cewa kuda baya sauka a jikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu a'lam wannan yana cewa shin ya halatta yanzu mu ma in lokacin cin 'ya'yan itace yayi dangin kayan marmari suka fara zuwa mai addu'a gare su da mu babu abin da ya hana ka dau addu'a da manzon Allah yake yi Allahumma barik fi simarina ko makamancin wannan babu laifi dan kayi kayi wannan sai wanda yake cewa ƙarin bayani dangane da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa mu annabawa ba a gadan mu da abin da muka bari sadaka ne in shi'a suna kaba hujja da aya a cikin suratun namli cewa annabi suleiman ya gaji annabi dawud da haka suna ganin annabawa ana gadon su suna so su kora wancan hadisi ingantacce wanda sahabbai ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba suka rawaice shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa inna ma'a inna ma'ashiral anbiya ila nuras mu taran annabawa ba a gadan mu ma taraknahu sadaqa ko ma taraknahu fa huwa sadaqa da abinda muka bari sadaka ne sai shi a ce a a wannan hadisi ya ci karo da aya wa warisa Sulaiman Dawud cewa Allah ya ce wa warisa Sulaiman da Dawud annabi Dawud ya gaje annabi Sulaiman da haka manzo Allah ya za ce hadisi mu annaba ba a gadonmu. to wannan jahilci ne gado kala kala ne akwai gado irin wanda muka sani mutum ya mutu ya bar gida ya bar kaya ya bar dukiya magada su raba a junansu wannan annabi ya kore annaba ba sa wannan shi sa annaba ma ba sa tara duniya din akwai kuma gado na ka gaji mutum akan abin da yake yi ko na ilmantarwa ko na mulki ko na abu makamancin wannan yanzu idan sarki ya mutu dan shi ya hau sai a ce ya gaji baban shi kaga ai ba gado bane na dukiya idan mutum yana da ilimi dan shi ma ya taso yana da ilimi sai a ce ya gaji baban shi ai ga ba gado bane na dukiya zai iya zama baban yana da ilimi dan ba ilimin zai iya zama uban ba mulkin dan ya mulki da ana yi kaga shi ba ba ba lalle bane ya zama gado irin wancan to da Allah ya ce wa warisa Sulaiman da Dawud ana nufin annabi dawud ya gaji suleiman ta bangaren annabta da mulki ba bangaren wayya ba mai dukiya ba malamai na cewa yau ai annabi suleiman ba annabi dawud ba ne kai dai shi da gado ne na da dukiya ba zai zama shi kadai zai gaji shi ba sannan kuma hatta su kansu shi'a cikin usulul kafi mujalladi na ɗaya sun kare waya wadda tana nan a cikin sunan na abi dawud da sauran jaman hadisi a wajen sunna cewa manzon Allah yana cewa mu annabawa ba mu bar gadon dirhami ko dinare ba wa inna ma warasul ilm da manzon Allah ce al warasatul anbiya malamai magada annabawa ne sai ce wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman annaba ba su bar gadan dirhami ko dinare ba wa inna ma warasul ilma sun bar gadon ilimi ne wannan hadisi yana na cikin jaman a su da kan sun tabbatar da cewa annaba ba su ba gadon dukiya ba abinda suka bar gado shine sun bar gadon ilimi ne fa faman akhazahu akhadha bi hazzin wafir duk wanda ya kama wannan to ya kama rabo mai girma da haka hadisi ya inganta a annabawa ba a gadon su shi yasa da abinda manzo Allah ya ce abinda suka bari sadaka ne za a ci gaba da gudanar da shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gudanar da shi da haka magana cewa an kwace ana na fatima gado an hana ta wannan kira ne da karya ana fatima lokacin da manzo Allah ya bar duniya ta nemi a ba ta gado cewa ina ta na mahaifinta sai jina abakar ya ce na ji manzan Allah yana cewa mu taron annabawa ba a gadon mu abinda muka bari sadaka ne wanda ba sai jina abakar kadai ya ji wannan hadisi ba a sahabbai sun kai sahabbai biyar ko shida na manta adadinsu amma dai ba sai jina abubakar ne kadai yaji wannan hadisi ba wanda malamai suke cewa na na fatima inda ana gadan annabi ba ita kaɗai za ta gaje shi ba matan annabi ma za su gaje shi cikin matan annabi akwai 'yar saidina abubakar na na aisha kaga da mugunta zai wana na fatima to muguntar za ta hada da 'yarsa kenan to ka ga kenan babu maganar mugunta sannan kuma mai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya bari da har na na fatima za ta yanke hulɗa da sahabbai ta dinga zagin su da ci musu mutunci da bata su saboda ba a bata ba ba mun karanta hadisi manzo Allah ya bar duniya ba silken shi yana gurin wani bai yahudi a matsayin jingina saboda abinci da ya karba to kaga me ma manzo Allah ya bari na duniya da har za a ce an yi fushi an yi fada kan ba a raba wannan abin na gado ba manzo Allah bai tara wani abu na duniya ba wanda har za a yi fushi a ce ba a raba ba sannan lokacin da sayyidina Umar ya hau da tana da gado ita ma sai ya bata lokacin da jina Usman ya haushi ma bai ce zo ki karbi gadon ki ba duk da ta riga ta bar duniya amma aida sai ce to ina jikokinta ina ƴaƴanta haka nan sayyidina Ali bin Abi Talib ya hau shi ma bai ce bari in bana na Fatima ko jikokinta ko ƴaƴanta gadon da aka hana su ba shi ma babu inda ya zo a tarihi cewa da ya hau da ya zama khalifa ya ce bari ya mayar mata da da ta to da haka wasu ruwayoyi ne ake dakowa da wasu maganganu don a nuna dai gaba tsakanin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda mu a wajen mu ahlus sunna babu gaba tsakanin iyalan gidan annabi da sahabban manzan Allah babu gaba babu zage-zage babu kiyayya ko da za a rawaito wani abin da za ka faɗa sai dai abin da zai faru tsakanin mutum da mutum wanda dama bahaushe ma ce zo mu zauna zo mu saba dole in muna zaune wuta nan zan ba wani abu ka ji ba daɗi daga baya kuma kai kai kai abuwa duk wanda yana faruwa tsakanin tun da mutane ne amma irin a ce na na ma har ta mutu tana tana gaba da sayyidina Abubakar ba ta yabe masa ba sayyidina Umar ya turo mata kyaure har ya zuba mata da ciki har ta mutu da bakin cikin shi sayyidina Usman ya mata kaza wannan duk ƙarya ne babu shi tsakanin sabon manzon Allah da iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina jin tambayoyin da zamu amsa kenan sai mu shiga cikin littafi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi ta'atturi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babin da yazo yake magana akan amfani da tirare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi babu ma jaa fi ta'atturi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babin da yazo yake magana akan sanya turaren annabi sallallahu alaihi wasallam an musa bin anas bin malikin an abihi qala an karbo daga musa dan anas dan malik daga baban shi shine anas dan malik kenan kare ce kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sukkatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana da wani abin zuba turare sukka ko gaban shi abin zuba turare ko gaban shi sukka yana da turare ya min ha da yake sanya turare da wannan abin wannan babi da za mu karanta babi ne da zai magana kan yadda manza Allah yake amfani da turare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yaushe kanshi yake yi ko ya sa turare ko bai sa turare ba Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yarda yana cewa ma mamturi rihan wala miskan wala ambaran atyabu min rihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anas dan malik yace ban taba shakar almiski ba ko turare na ambar ko wani abu mai kanshi wanda yafi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce bai taba shakar wani abin da yafi kanshin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam haka nan hadisi ya tabbata ummu sulaim mahaifiyar anas dan malik din musamman za Allah yana zuwa wajenta yana zuwa gidanta idan ya kwanta ya bacci takan bi gumi na annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya fitar da gumi sai ta ɗiba sai ta zuba a cikin kwalba tana yin turare da shi take cewa wannan ya fi turaren mu kanshi sallallahu alaihi wasallama har wata rana manzon Allah ya farka ya ganta ce me kike ne ce ai ina ɗiban guminka ne ina sanyawa a cikin abin mu don yana kanshi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai hana ta ba don haka manzan Allah yana kanshi ko ya sanya tirare ko bai sanya ba sai dai manzan Allah yakan yi amfani da tirare don mu ma mu gani mu kwaikwaya ko manzan Allah don abin da zai kawo wari a tare da shi manzan Allah yana gudun shi shi sa manzan Allah da aka mai albasa bai ci ba ya ce domin yana gana da mala'iku su mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa da shi a wani hadisi maza Allah ce wanda ya ci albasa ko tafarnuwa ko wani abin da yake da wari to ya nisanci masallacinmu mu da haka za Allah yake nisantar waɗannan abuwa dan yana gana da mala'iku shi sa tanan za gane daga cikin illolin shan taba akwai warinta da mutum da zai dinga yi ka duba albasa halal ce tafarnuwa halal ne amma manzo Allah ce in ka ci kada ka zo masallaci wannan ishara ce cewa in za ka yi amfani da ita to ka yi amfani da wannan abun a yayin da warin zai fita gabanin lokacin zuwa masallaci ma'ana kada ka ci lokacin yanzu kun ga yi sallar la'asar ila inda za ka ci tafarnuwa ba tare da ka yi yadda dabaru ba za ka dinga warin tafarnuwa din har lokacin magariba to sai wancan hadisi ke gwada in ka san haka to ka nisanci cin ta dan kada ka zo masallaci kana wari to kun ga ina ga wanda zai sha taba bayan cutar wanda take wanda ijma'i ne babu sabani taba tana cutar da mai shan ta har ma ya zama doka ne ga kamfanonin da suke yin taba su rubuta a jikin kwalinta cewa tana cutarwa kuma yanzu a duniya ma an farga ana ta kokarin a hana shanta a cikin jama'a domin an gano cewa hatta shi wanda yake shakar warin yana cutuwa ba ma shi mai shan ba mai shakan ma yana cutuwa don haka ake sanya dokoki kada a shata a cikin mutane don haka duk wanda Allah ya jarraba yi kokari ya daina na farko dai haramun ne haramun ne shan taba magana bi inganci haramun ne saboda cutarwa take Allah ku ya ce wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima kada ku kashe kawunanku da abin da ka yi kai ka zuwa ga kashe kanka da kanka haramun ne ko da abinci ne mai kyau halattacce in ka ci shi zaka mutu baya halatta ka ci misali shinkafa sai zama kai in ka ci shinkafa za ta zama ma illa za ta cutar da kai za ka iya mutuwa to ta haramta a kanka wanda ba ta cutar da shi sai zai ci to ina ga wani abin da hatta masu yin shi sun yarda yana cutarwa to kuma wanda zai sha wannan tabar yazo yana wari cikin mutane ya cutar da mutane manzan Allah baya sifatuwa da irin wannan manzan Allah yakan zama cikin tsafta haka nan duk wanda zai zo masallaci musamman ranar juma'a da ranar idi ana so ya yi wanka ya zo da sifa mai yana kanshi kowa gwargwadon halin shi a riwayar hadisai ma yana cikin da dubban juma'a sanya turare in za ka zo masallaci din idan ka sanya na sanya wancan ya sanya akwai talaka akwai mai kudi akwai tsakatsakiya sai da zaudin masallacin yana kan shi kaga duk da mun taro a masallacin amma za mu dinga ba za mu bada wani wari ba shi sa yin wanka a zo juma'a sanya kirare a zo juma'a shaba mai a zo juma'a yana cikin ladubban sallar juma'a da manzon Allah ya ambata a cikin hadisai suna cikin sahih muslim da sauran tabi'i ingantattu to anan Anas dan Anas dan Malik yake cewa kana li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sukka manzo Allah suna alaihi wasallama ya kasance yana da sukka mu ga malam yayi ba a kasa ba ta 220 mun ganta ko bi dhammi sini wa tashdidil kafi yadda za karanta kalma kenan sinun din nan yi mai zamma kafin din nan ka ɗora mata shadda sukka wa hiya tibun aswadun yace wani turare ne baki yukhallad wa yu'arrak wa yutrak wa tazharu ra'ihatuhu kullama mada alaihi zaman wani tirare ne da ake cakudawa ma'ana kayan tirare ne za a haɗa a cakuda a cakuda sai a bar shi ajiye shi to dillocin da ya ƙara kwana yana ƙara kanshi yana ƙara kwana yana ƙara kanshi wasu malamai suka ce ma idan sun cakuɗa shi sai ya bushe kamar dutse sai a yi mai kofa sai a ɗaura shi kamar tsakiya sai a rataye kullum yana fitar da kanshi shigen irin abin da yanzu ake sa a makewayi mai ake ce mai ne a ba iya fere kina ba abin da ake sa kulali din nan farare eh kafur to shi kafur kaga zaka zo ka ajiye shi zai ta kanshi har sai ya kare to shi ma suka ce sukka din shigen irin wannan ne to manzon Allah yana da shi wannan fassara ta farko kenan wa tamilu zai yu an takuna wi'a'un wannan kalma sukka din ta zama wata ƙwarya ce kamar yanzu mu ce kwalba yuzau fihi tib da ake sanya tarare a ciki sai zama sukka din anan ba turalan ba kwalbar turaren manzan Allah yana da kwalbar turare ya min ha, don haka wannan shi ne fassara da tafi ya min ha, yana sanya turare da gare ta ma'ana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana amfani da wannan ya sanya turare da haka manzan Allah yana da kwalbar zuba turare shi ne sukka ma'ana ta tabi kenan wadda kuma ita ta tabi bayyana kamar yadda muka faɗa turare na karbabuwa a ɓangaren maza a sallar juma'a da idi da yayin karatun alkur'ani da yayin zuwa taro da yayin zuwa ilimi imam malik in zai zo karantar da hadisi yana yin wanka ya sanya turare da haka dillocin dai da mutum zai shiga jama'a to ana so ya zama ya sanya turare an sumama ta bin abdullahi kala an karɓo daga sumama dan abdullah ya yace kana su bin malikin la ya ruddu tiba anas ɗan malik ya kasance la ya ruddu tiba baya mayar yadda kyautar turare wa qala anas anas ya yace innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama kana la ya ruddu tiba ya kasance baya mayar yadda kyautar turare ma'ana baya mayar yadda turare in an ba bashi turare manzon Allah ya kan karba a cikin riwaya ta imamu muslim wazala na cewa man da alaihi raihanun fala ya rudduhu duk wanda aka bijiran mai da wani abu mai kanshi to kada ya ki karba ya karba sai wazala ce fa khafiful mahmil domin abu ne mai saukin dauka mai saukin nauyi ma'ana ba wani abu ne mai wahala shi kansa wanda zai baka ba wahala ci ma'ana ba wahalan nema da samu yake wajen samo shi ba wata riwaya tsayi burri abu ne mai daɗin ƙanshi. don haka ana so idan an ba mutum kada ya mayar sai Anas dan Malik yake cewa manzan Allah la ya ba, tsiba ya mayarwa wanda kuma za ka tarar in dai ba mutumin da yake da wuta larura ba ai ko ma sai da tarare suka zo suna ɗan dangwala a daɗin nan da ya ga wanda zai ce baya so sai wanda yake da larura galibi in ka ji mutum ya ce ba su kila yana da larura ne in ya ji wannan ƙanshi ɗin zai iya cutar da shi sai ɗan ɗaga hannu amma dai aglab shi ne an ba ka karɓa kada ka mayar kada ka ce ni ba na so maza Allah baya mayar da irin wannan kyauta ɗin an na umar an karɓo daga abdullahi dan umar Ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa maza Allah sallallahu alaihi yace salasun la turaddu abubuwa guda uku ba a mayar da su alwasa'idu matashin kai alwasa'il jam'i ne na wisada wisada matashin kai wadduhun da tilare man tilare wallaban da nono salatu la turaddu abubuwa uku na kyauta ba a mayar da su in an baka karba saboda abuwa ne da suke da sauki babu wani abun gori a ciki dan mutum ya baka tilare kafisa ba abin da zai ba gori a ciki ba haka nan kuma ba wani abu ne mai wahala sannan in ka ce ba za ka karɓa ba shi wanda ya baka zai ji ba daɗi shi za ka ce ka karɓa sai maza Allah ya ce alwasa'id wasa'id jam'u wisada wisada bi kasril wawi wi shine ma yuj'alu tahta ar-ra'si 'inda an-nawmi abinda ake sa karkashin kai in za a yi bacci fulo kenan ko shine wisada an kira shi wisada li annahu yutawassadu biha domin ana dogara ana sa kai a jiki a kishin gida wasu ka ce a'a wisada wa tusamma mai khadda ana kiranta mai hadda da larabci bayan wisada kana cewa mai khadda li an liwadi alkhaddi alaiha don ana dora kumatu alkhaddu shine kumatu ana dora kunci akan ta to da ka ce a kiranta mai khadda ko ka ce wisada ko mai khadda to anan suka ce me ake nabi shin an baka kyauta ka tafi da ita ko ko in ka zo an miƙo ma an ce ka zauna malayin suka ce a zahir ana abin da ake nufi idan ka zo guri aka miƙo maka abin kishin gida to kada ka mayar ka karɓa ko ba kyauta aka baka ba ka zo gidan mutum sai ya miƙo ma fulo bayan ya mashin buɗa to sai ka karɓa sai ka kishin gida kai maza Allah ce ba a mayarwa to balantana in ya ba kyauta kuma min babi aula wadduhun adduhun anan shine da abin da za a yi mai da shi za a shafa amma anan suka ce abin da ake nufi tirare a tsiba ake nufi sannan sai wallaban da nono waɗanda abuwa guda uku an baka karɓa kada ka mayar wanda ya rauna mana mahimmancin turare da har yana cikin abuwan da ake so idan an maka kyauta da su kada ka mayar abuwan da ake so in an ba kyauta kada ka mayar imamu suudi ya ce sun kai guda bakwai har ya yi baiti guda biyu akan waɗannan abuwa ɗin ya ce anil mustafa sab'un yusannu qubuluha idza ma biha qad uthifa al-mar'a khillanu fahulun wa albanun wa duhnun wisadatun wa rizqu wa rizqun li muhtajin wa tibun wa raihanu wadannan abuwa guda bakwai in an baka ka karba a yace daga manzon Allah abuwa guda bakwai sab'un yusannu qubuluha qabuluha an sunnanta karbar su idza ma biha qad athafa almar'a khillanu in abokanka suka baka tsaraba wannan abu suka baka kyauta ce ka karba me guda bakwai ce fa abinda yake da dadi ko yake da zaki kama alaiwa an baka karba ka sanya a baki ka shanya kayanka in baka sha ka sa aljihu ka kai wanda yake so wa albanun da nono nono na dabba da za a tatso a baka wa duhnan da tirare wisadatun sai abin kishin gida fulo kenan ko abin kishin gida wa rizqun li muhtajin ko wani abin da aka ba mabukaci wani abin ne kana bukatar shi aka baka sai ka karba wa tibun sai kirare wa raihanun sai kuma raihan raihan shine abin da yake da kanshi duk wani abin da yake da kanshi ake ce ana ce mai raihan to waɗannan abuwa yace ba a mayar da su idan an ba mutum sai ya karba kuma dama ana so yayin da zaka mutum kyauta ka bashi da niyyar bashi din ba mujamala ba ko za ku wanda zai dauko abu amma a zuce su ke kada karba musamman yan uwan mu mata sun bi irin wannan ana karbi tana Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa wai tana nabin dai ya isa ya isa haka to amma abin da ake so kai da zaka bayar ka bayar har ga ka so kake a karba kai kuma da zaka karba in ka karba ka gode amma kada ya zama dama mujamala ce baka yi niyya a karba ba an abi hurairata qala an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara masa yarda qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ce wa ƙibin rijali ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu tiraran maza shi ne ma zahara rihuhu wanda kanshin ya bayyana wa khafiya launuhu amma launin shi ya buya wa ƙibin nisa'i tiraran mata ma zahara launuhu shi ne wanda launinsa ya bayyana wa khafiya rihuhu kanshin shi kuma ya buya wannan hadisi yana sai nuna mana yadda ake son turaren maza ya zama da yadda ake son turaren mata ya zama hadisin na abi huraira ne hadisi ne ingantacce tsibin rijali turaren maza ma harari uhu wanda kanshinsa ya bayyana ma'ana wanda da ya sa kowa zai ji kanshin wa kafiya launuhu amma launin ya ƙuya inda za a kalli jikin shi ba za a ga launin turaren ba amma ya gashi nan kanshi yana tashi sawa'un turaren na jiki ne ko na kaya to wannan shine turaren da ya dace da maza wa tibun nisa'i turaren mata ma zahara launuhu wanda launinsa ya bayyana tunda su mata yan yan kwalisa ne yan ado ne da haka ita in ta shaba ma dan launin ya fito abu ne mai kyau da ga abinda mata suke shaba kai in ka shaba sai kai muni idan wasu suka ce maza sun fi mata kyau sai in kai wanka ka shafa mai sai ka ɗau hularka ka ɗola ka fita idan kuwa sai da cike-cike a shafa a jagira a shafa a kumatu a shafa a leɓe a shafa a kan ido a sanya a cikin idan to haka Allah su to da haka su ko da launin ya fito babu laifi wa khabiya launu wa khabiya amma kanshin ya buya ta yadda da za ta wuce ba za mu ji ba shi yasa baya halatta baya halatta mace za ta fita waje ko ma ina za ta ta sanya turare ƙanshi yana tashi ta fita wannan haramun ne wani hadisi yana duk matar da ta sanya turare ta fita tana jan hankalin maza da ƙanshin turaren tuta zan zama mazinaciya turaren mace za ta sanya turare mai ƙanshi a cikin gida yayin da ba za ta fita ba tsakaninta da mai gidanta tsakaninta kila da 'ya'yanta muharramanta amma matukar za ta fito baya halatta ya inganta hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ga wata mace ta sa turare za ta fita ta fita ce ina za ki bai Allah ce masallaci za ne manzon Allah ce kuma kika sanya turare to ki sani Allah baya karɓar sallar matar da ta sanya turare har sai ta da ta wanke shi to wannan ba masallaci za ta ina ga wadda za ta unguwa ko wata za ta kasuwa ko wata za ta je makaranta in za ki sanya wani abu to ki sanya wanda zai ɗauke miki wari ila akwai abin da idan kika shiga cikin rana kika yi gome za ki dinga wari da an zo kusa da ke a jikina wari to ba da yi ki sanya abin da zai ɗauke miki warin ba tare da ƙanshin ya fita ba amma in dai za ki sanya mai ƙanshi a ji wannan haramun ne sai a cikin gidanki shine abin da ya inganta shine abin da ya tabbata shi manza Allah yana cewa ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu wannan yana nuna mana hikimar shari'a duk wani abin da zai kai zuwa ga lalata shari'a na toshe kafar daga cikin abin da aka aka toshe akwai sanya hijabi sanya hijabi babba hanya ce ta ta toshe kafa na abin da ya shafi lalata domin in mata na yin hijabi da shari'a ta ce a yi to za a samu rangwamen samun ɓanna shi yasa ƙasashen da ba na musulmi ba inda ake yawo tsirara an fi samun faɗi da lalata fiye da kasashen musulmai duk da za a ga yanzu cewa ana yawan koka da fyaɗe da mai duk da haka wanda ake yi a ƙasashen arna fi namu yawa ɗabi'unsu lalace a ɗabi'unsu ya fi lalace wannan namu yawa to yana cikin hikimar shari'a a sanya hijabi don a kare mutane daga ciki akwai wannan turare na cikin abin da ke motsa sha'awa shi yasa aka hana ma yana daga cikin kenan abin da zai kare lalata idan mace ta sanya shi za ta motsa sha'awar maza har su kai ga yi mata marmaki to sai aka ce kada sanya sai a cikin gidanta ya za zuba da suke cewa ana son miji da daddare in yi wanka ya sanya turare ita ma mata ta sanya turare don wani abu ne da lokacin suna bukatar shi amma haka ita za ta fita kar ta sanya daga cikin irin abin da ya kamata a kiyaye musamman ga mata da suke zuwa makaranta sawa'un matan aure ko kuma wanda ba su da aure 'yan mata don hukuncin ɗaya ne matukar mace ta balaga don hukuncin ɗaya ne akwai yin kunshi yanzu kana karanta a makarantu manyan makarantu za ka ga wasu zai zo su caba kunshi a hannunsu kuma ba za su sanya safa da za su rufe hannun ba wata ma ba hijabin kirki kuma ta zo aji ta zauna gaban malami tana ɗaɗɗaga hannun nan ko kuma cikin abokanta ɗalibai to wannan zai wanda abin zai iya motsa sha'awar wani har ya kai da kuma an samu abin da shari'a ta hana da haka wajibi ne mu mata da suke yin karatu su kiyaye da wannan in har kin yi kunshin ki na ado to in za ki je makaranta ki nemi sabon hannu ki sa don ki kare ki kare kanki ki kare ‘yan uwanki daga faɗa musiba in kin san ba za ki wannan ba ki hakura tun da kin jarabci sai kin yi karatu to ki hakura sai an yi hutu sai ki kunshin ki zauna a gida amma mace ta caba kunshi ta yi ta wannan kuma ta fito tana talla da shi kafa da hannu wannan babu shakka wani nau'i ne na jan hankalin maza da zai zai iya kaiwa ga abin da yake ba daidai ba musamman yanzu da yake cakuduwa ake aji maza da mata ba ajin mata daban ba maza daban cakuduwa ake yi na rasa musibar da ta hana mu raba tunda mu ruwa ne na musulmi me matsalar mu idan mun yi legal ta maza mun yi legal ta mata mai matsala waye zai ce mun yi laifi ya kamata mu samu wannan wayewar a irin kano a katsina a zamfara a sokoto a jigawa duk za mu yi wannan mu ce ga legal ta mata ce zalla malaman ma muna da mata da za su iya yi mu sanya mata haka nan kuma za mu iya legal ta maza zalla kaga ba federal bace bare a ce mun saba uh, dokar gwamnatin tarayya a'a wannan tamu ce ta ta karkashin gwamnati ce gwamnatin jiha wani abu ne da zamu iya yi to amma za ga har yanzu tunanin mu ne kila bai kai ba ko kuma menene wallahu alam wanda wannan zai zai zai rage mana mu ma da da yawa daga cikin cikin mu suna son ƴaƴan su yi karatu to amma yanayin in ka shiga ga irin yanayin ba za ka iya bari ba in kana da kishi wani yana son matan shi zai karatu to amma abubuwan da yake gani ne ba zai iya bari ba amma ka ce ga makaranta ta zalla za ta yi diploma za ta yi nce za ta yi digiri karkashin gwamnatin jiha bangare ne na mata zalla su ne suke shiga su ne suke ba wanda ba zai bar yansa ta je ba ba wanda yake gaba da ilimi ba a gaba da ilimi ba addinin musulunci addini ne na ilimi maza da mata gaba daya amma abin da yasa wani sa ake kakkarewa a hana yanayin irin yadda ake zaune a ce aje an cakudu amma abin ta kai ce arewa nan zaka je ka samu a aji guda ana lacca ga mace a zaune ga namiji a zaune ko wani sa'in abin ta kai cin su ɗaliban musulmai ne shi malamin musulmi ne dan me ba zan raba ku ba me matsala ta idan na shigo ina malami zan zan ba da lacca ta ko da ba zan iya gaba ɗaya bace to a lacca ta maza ku ware mata ku ware tunda ku musulmai ne ne musulmi ne a Kano nake a Jigawa nake a Katsina nake a Zamfara nake a Sokoto nake me zai hana in nazo aji in ware to sai ga hatta a malaman wani baya so ya ware ɗaliban wai yana ganin idan an yi haka an ci baya to kai yanzu za ka so matarka ta zo ta zauna ga wani kusa da ita to abinda ba za ka so matarka ba ya kamata da 'ya'yan musulmi ba ka guje musu wannan abu ina ganin abu ne mai sauki za mu iya yi idan na zo aji zan yi lacca in ce mata ku ware nan maza ku ware nan in maza suka fi yawa in ce to in kasa ajin kashi uku kashi biyu maza su zauna a kashi biyu kashi ɗaya na mata wanda duk bai samu guri ba namiji ne ko mace haƙura in kuma mata ne suka biya ce kashi biyu na ajin nasu ne ko kuma maza kuna da wannan wannan har idan ba zan iya ware su ba har idan ba zan iya kowane ajin shida man ba ana lakalle in yi wannan amma abin ta kai ci ka shigo aji za ka yi karatu a ko ka zo da ana karatu a matsayin na mutum musulmi a jihar musulmi ƴaƴan musulmi amma wai ana cakuɗa maza da mata to ya ba za a yi ɓanna ba dole ne ya banna a lalace tunda ba mala'iku ne mu kuma ba kuma ji yadda kai da tsoron Allah da takawa ka guji abin da ya shafi mata manzo Allah wata ce duniya wata ƙun nisa in dai namiji ne kai za ka cakuɗa da mace za ka keɓanta da ita to za ka iya gamuwa da fitina haka ke ma mace duk tawqawaki duk tsoron Allah ki za keɓance da namiji za ki dinga cakuɗuwa da shi za ki iya gamuwa da fitina babu wani abin da za ka ce ni ina da imanin da zai kare tunda kai ba annabi bane to duk irin waɗannan abuwa yana nuna mana in muka bi su za mu samu saukin bala'i da da musiba da muke gani muke fama da shi ko muke ta kokawa ubangiji Allah ya kare mu an abi usman an-nahdi an karbo daga abi usman an-nahdi an-nahdi za mu ga malam akasi ya ce bi fathin nunil mushaddada nun din nan zaka yi mata fataha mai shadda annaha min al-yaman mutum ne daga yaman ɗan yaman ne ismuhu wasmuhu sunan shi abdurrahman ibn mul mimun din nan ta mul kana iya mata fataha abdurrahman ibn mal kana iya mata kasara abdurrahman ibn mil kana iya mata damma abdurrahman ibn mul adraka jahiliya ya rizki zamanin jahiliya wa aslama fi ahdin nabi sallallahu alaihi ya musulunta a zamanin annabi wa lam yalqahu amma bai taba ganin annabi ba kun ga wani shi kuma ya bar jahiliya kafin zuwa musulunci kuma ya zo ya manzan Allah ya bayyana ya yi da'awa har ya karɓi musuluncin a wani guri amma bai zo ya ido bi da annabi ba yanzu za san cewa ganin annabi da zama da shi rabo ne ba kowa Allah yake ba ba wa huwa sikatun sabtun amintacce ne tabbatacce ne a riwayar hadisi ana karɓar sa da haka wannan in yi riwaya tana matsayin riwayar tabi'i in zai ce manzan Allah ya ce to dole akwai wani wanda ya gaya masa dan bai zauna da manzan Allah ba ya ce manzan Allah ya yi kaza dole akwai wani wanda ya gani ya gaya masa shi sa riwayar shi riwaya ce mursala sai an binciko an ga waye tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da zamu karanta yana da rauni yana cewa idza utiya ahdukum ar-raihana idan an baiwa ɗayan ku ar-raihana shine abinda yake mai kanshi kan kamar tirare kenan fala yaruddahu kada ya mayar nan kun ga ya inganta mun karanta a hadisi fa innahu kharaja min aljanna domin wannan tiraren ya fito daga aljanna ne iya nan bai inganta ba duk abin da gani a duniya dukkan shi duk dadin shi duk ban sha'awar shi to ba na aljanna ba ne sai dai kamanceceniya abdullahi da abba zai na cewa duk abin da ka ja aljanna to tsakanin shi da na duniya tarayya ne a suna amma ba a daɗi da ɗanɗano ba da ƙanshi babu irin na aljanna babu ko me ka gani kakka keɓance wani abu sai dai akwai irin wannan abin a aljanna in kai maganar kayan marmari akwai na aljanna amma irin na duniya ne ba irin na duniya ba ne sun yi tarayya ne a suna to da haka fa inna kharaja min aljanna suka ce wannan shine zamu iya bai inganta ba dan sanadin hadisin bai inganta ba sai wannan hadisi na ƙarshe da malaika a cikin wannan babi za'ifun jiddan yana da rauni sosai an jariri bin abdullah ya zo daga jariri ibn abdullah albajali kenan qala yace uridtu baina yaday umar bin al-khattabi an bijirar da ni gaban sayyidina umar mana an an yi farid da shi gaban annabi sallallahu alaihi kamar shugaba ya tsaya ya ce to a kamun wanda za su je jihadin in gani sai a ce ga wane ya zo ya wuce wane yana ciki shi ma ya zo ya wuce umar yana ganin su ɗaya bayan ɗaya wasu suka ce abin da ya sa aka yi haka domin jarir baya iya zama kan doki yana da wuta cuta da ba iya tabbata kan doki amma da karshe manzan Allah ya mai addu'a sai zama in yaho zai iya tabbata a kai suka ce to shi ne ya kima da yasa sai jana umar ya ce to ya zo ya ga kowa bayan ɗaya bayan ɗaya fa rida jarirun rida'ahu sai jaririn ya yadda mayafinsa a nan idan mun bi wayan farko chai urittu kaga kamar shi ba bada labari an bijirar da ni yadda ya umar bin khattab gaban umar dan khattab kun ga shi yake ba magana sai ce fa'alƙa jaririn sai kuma ya abinda malamin lugha suke kira iltifat sai ya juya magana ta koma kan kamar ba shi ba ne sai ce sai jariru ya yadda mayabin shi me yako ce sai na yadda na wannan nau'i ne na balaga abin da kira iltifat fa alqa jarirun rida'ahu sai shi jariru sai yadda mayabinsa wa mashafi izar ya tafiya cikin izar rida shine mayabin da ake lullubawa a sama izar kuma wanda ake daurawa a kugu to sai ya cire na sama dan ya fito da surar shi a gan shiga shiga yadda yake faƙala lahu sai sai jina umar ya ce huzure da aka ɗauki mayafinka ka lullube jikinka faƙala umar lil sai sai jina umar ya ce waɗannan mutane ma ra'aitu rajulan ban taɓa ganin wani mutum ba ahsana suratin min jarir da ya bi jarir kyan sura ma'ana mutum ne kyakkyawa illa ma balaghara min surati yusuf as-siddiq alaihi salam sai dai abin da ya ishe mu na labarin sura annabi yusuf as-siddiq alaihi salam ban taba ganin wanda ya bi jariri kyau ba sai abin da ya ishe mu ga na dangane da annabi yusuf to sai jira umar bai ga manzan allah ba ta ga manzan allah kuma mun karanta manzan allah ya bi komai kyau mun karanta wannan a farkon karatun mu na wannan littafi sai wasu malamai suka ce anan sai jira umar yana nufin banda manzan allah in ka cire manzan allah bai ga wanda ya kai jarir kyau ba wasu ka ce a'a abin da yake yake magana anan shine ma'ana jarir yana da kyan tsura a cikin sahabbai shi dai sai jina umar bai taba ganin mutum mai kyau kamar shi ba duk da cewa kyau wani abu ne nisbi kyau wani abu ne da yana koma zuwa ga mutum abinda zan gan shi birge ne kai in ka gani ba zai birge ka ba wani zai siyo mota ya kwana yana tsalle kai in ka zo sai gaba ba taimaka ba inda kai ne da kudin ka ba za ka sai wannan ba shi ko santa yake je siyo ta shi ma abinda za ka siyo in ya zo ya gani bai masa ba kai to da haka kyau wani abu ne nisbi matar da wani zai gani ta birge shi aura wani baya so ba zai aura ba ga wani yana so wani kuma ita take son shi shi kuma baya so kun ana samun irin wannan kai kana son ta idan wata tana son wani shi kuma yana son wata ko ba samu kaga zai zama kai da kake son ta tayi maka kyau ne ta kayatar da kai akwai abin da ya ja hankalinka ita kuma ba kai take so ba wancan take so ita ma akwai abin da ya ja hankalinta shi kuma baya son ta waccan yake so to kaga kenan sai ya zama na ana ta wahala kenan to da haka kyau wani abu ne nisbi kowa yana ba dan gwargwanon abin da ya kai amma duk da haka sahabbai sun yi ijma'i manzo Allah ya fi kowa kyau a wajen manzo Allah ba sabani sun yi ijma'i ya fi kowa kyau babu kaifa kana kalam kalamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babin da yake bayanin ya manzo Allah yake magana an Aisha ta radiyallahu ta'ala anha qalat an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda tace ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasrudu ka haza.' Ta tace manzon Allah sallallahu alaihi sallama bai kasance ba yana sakin magana surudu' bi ma'ana yana sakin zance ɗaya bayan ɗaya da gaggawa ka kum haza kamar yadda kuke yi Walakin nahu sai dai shi kana ya takallamu bi kalamin bayyinin faslin ya kazance yana magana bayyananniya faslin kuma da take rarrababbiya ba sarkewa ya fazuhu man jalasa ilaihi duk wanda ya zauna gaban manzon Allah zai kiyaye magana shi wannan na Aisha tana gaya mana yadda manzon Allah yake magana a riwaya cikin sahihi Muslim da sahihul Bukhari na Aisha ta ji Abu Huraira ya zauna yana bada hadisi riwayar bukhari bata ayyana sunan abu huraira ba a riwayar muslim ta ayyana sunan abu huraira ya zauna yana hadisi <coughs> na aisha tana sallah tana nafila kafin ta gama nafila ya gama ya tashi shine bayan ya gama take cewa urwa baka yi mamakin abu huraira ba ta ce baka je na hadisi ba ai maza Allah ba haka yake hadisi ba ma kana yasrudu ka sarjikum haza shi manzo Allah baya magana irin magana ku yana yi ɗaya bayan ɗaya kuma baya shigar da wani harabi cikin wani harabi shine ke cewa da ban gama sallah ba na gama sallah na tarar da shi yana yi da sai ne mai raddi jina na Aisha ma'ana da sai ta ga mai ga yadda zai malamin suka ce uzurin Abu Huraira ya haddace hadisan ne da yawa da yawa da haka idan ya zo karantarwa kawun hadisin yake ji yana tahowa azan suka ce in ka haddace abu to sai ga kamar abin tunkuɗa juna yake a wani malami yana sifata ibnu taymiya ya ce saboda haddashi yadda ya haddace qur'ani yadda ya haddace hadisi dan yawancin littafin ibnu taymiya da kai ke rubuta su in ya dangwalo tawada tunda a wancan lokaci da tawada suke yi amfani in ya dangwalo tawada ya dora alƙalami sai tawada ta kare ya daga alƙalami ba iri na bane ke yanzu an ce ka rubuta hudu ba sai kana tunanin me zan rubuta ka rubuta ka goge shi ku abin yana ka sai ce to ibn taymiya saboda tsabar ilimi da hadda kamar idan ya dora alkalamin kamar kowane hadisi cewa yake ni zaka rubuta shi yasa in kana karanta mai zaka yadda yake sardin ayoyi yake sardin hadisai shi yasa hatta kurakuran da aka samu wani sa'in ya kora hadisi ya ce baya cikin bukhari ko baya cikin muslim kuma a samu yana cikin muslim da bukhari malamai irin su ibn hajar sun mai uzi suka ce dan da ka yake rubuta to wanda yake rubuta abu da ka yazo rubuta shafi dubunnai dan ka ciro kuskuren shi shafi dari ka buga mai kai da ka na ba ba littafi je buɗa yana yi ba sannan kuma kurakuran da ka ciro duka wasu kurakure ne da kai ma ka iya kididdige su shi za wanda suke sukan shi suke ai yayi wahami anan yayi wahami anan malami suka ce daraja kuke kuke ƙara bayyana domin duk wanda ya san yadda yake yi to wannan yana da daraja akwai littafin da ya rubuta ma yana kulla a kurkuku an kulle shi zai dau takarda da menene ya rubuta ya aika da haka abin zai fita gurin jama'a kuma haka da yawa daga cikin malamai yanzu kamar shag ah, muhammadu al'amini shankiti wanda ya rasu shekara ta 1393 cikin karni na sha hudu kenan hijiriya idan ya zauna yana darasi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama duk fannin da ya shiga sai ka ɗauka fannin da ya iya kenan kuma da ka baya rike komai baya baya buɗe komai kowane ilimi idan ya zo matsala hadisi da ka in ta zo ta usulul fiqi da ka za in zo qur'ani dama yana shan qur'ani kamar yana shan ruwa kamar yana karanta fatiha shek albani yana cewa idan na zo wucewa ta wurin da yake karatu na ji shi yana kawo ayoyin qur'ani yana istishari da su yace sai in tuna ibnu taymiya saboda yadda yake yake sarjan da yake mutane ne Allah ya ba su kwanya ya ba su hadda komai da ka suke shi ba sa ba irin karatu namu suke ba komai da ka ne mu yanzu kun ga a alkur'ani muke rubuta allo muhaddaci su mutanen kasar su shanakita mutanen murtaniya ma gaba daya umuman ilimi komai rubuta shi ake allo alfiya za ka karanta ta nahu a allo za ka dinga rubuta kana haddace alfiya ta hadisi a allo za ka dinga rubuta kana haddace muktasar za ka karanta na fiqhu a allo za ka rubuta ka haddace dama ya ka hadda ma da miye ma wannan shi yasa sai zama ilimin a gurin su yana da kwari kuma dama ilimin ka kada ya zama duka a takarda in an dauke takarda ba za ka iya yi ba a ya zama ilimin ka yana tare da kai kamar da imamu shafi yake cewa ilimi na yana cikin kirji na duk inda ne yana tare da ni in kasuwa nake yana tare da ni in a gida nake yana tare da ni da haka hadda tana da muhimmanci a babin ilimi duk da ba ita kada yake so ba ta hada da fahimta to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi magana ɗaya bayan ɗaya suka ce to amma Abu Huraira saboda ya haddace hadisan da yawa kila shi yasa yake haka sannan akwai halitta wani halitta shi haka yi sarjin magana ko hadisai a haka ana Anas bin Malik qala an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance yu'idul kalimata salasa yana maimaita kalma sau uku anan yu'idul kalima suka ce sai zama salasan ana nufin yana fadin ta hadda fadin farko kenan dan ka ce yu'idu yana maimaita sau uku banda fadin farko kun ga sau hudu kenan to yu'idu anan suna nufin yana faɗar kalma hadda faɗin farko sau uku litu'qala anhu don a kiyaye ta sai za sai manzan Allah ya faɗa sai ya ƙara maimaita inda za ce ka fito da hadisan da manzan Allah ya maimaita abuwa su uku suna da yawa wanda manzan Allah ya maimaita ya ƙara faɗa ya ƙara faɗa ya maimaita to manzan Allah yana yin wannan ne litu'qala anhu don a haddace don a kiyaye dan a fahimta sai manzan Allah ya maimaita a dunkule waɗannan wannan babi abin abinda yake gwada mana manzo Allah yakan yi magana filla filla dalla dalla babu ma'ana sarƙaƙewa a ciki babu sardi ai ta zuba magana shi yasa musamman ga malamai zamu koyi wannan uslubin yayin da kaje kana lacca ga ɗalibai ina maganar malamai masu karantarwa a gaba da sakandare inda yawanci akan dogara ga ɗaukar lacca ana son malami ya zama yana yi a hankali ke da ɗalibai za su iya cira wani malami idan yana ganin burgewa ne ta zuba har a taya ɗaliban su rasa me za su rubuta to manaje na manzan Allah yana yi ne a hankali yadda za su iya yi to kai ma sai kai daidai gwargwadon yadda ɗalibai tsakatsaki za su iya ba ka kallon mai rauni can wanda in gaba ɗari ka ce jalasa muhammadun alal kursi sai ka sake maimaita mai jalasa muhammadin ka maimaita ala ka mai wannan ba shi ake kallo ba ba kuma ana kallon wanda da ka faɗa ba kusa ɗalibai akwai wanda da ka faɗa shi kuma ya haddace zai rubuta ana kallon tsakatsakiya ne akwai wanda baya tsakatsake ne in ka faɗa ɗaya biyu uku to shikenan ya haddace to sai a kula da irin wannan manhaji haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa sahabban shi abinda zamu karkare da shi muna cikin yanayin da dole ne sai mun dinga tunatar da kanmu a koyaushe dukan mun ji abubuwan da suke faruwa a kasar mu a cikin satin nan da ya shige da dama har ma ajiya da irin yadda ake afkawa ɗalibai a makaranta a kashe su sai dai a wayi gari an kashe mutum ɗari mutum talatin mutum arba'in kuma ɗalibai waɗanda sai ka rasa laifin da suka yi ka rasa wane laifi ne waɗannan bayan Allah suka yi suna kwanci a ji a cinna gurin su wuta kuma a tsaya da makamai wanda ya fito a harbe shi kuma an yi abin ya wuce kenan da haka kullum yanzu adadi ake faɗa jiya an kashe talatin da wani abu cikin satin da ya gabata ina ji alamis ce ko makamantin haka laraba ko talata a ayobe an kashe 59 to mu a ƙasa-ƙasa abinda za mu iya za mu iya yi kullum muna maimaita addu'a mukan maimaita addu'a ne don mun yi imanin tana da amfani akwai jahilai da suke ganin addu'o'i ba sa ba sa da amfani wani zaka ji a ce mutum yaushe ake addu'ar ba komai ba tana amfani sharrin da ake shirya wa musulunci da musulmai a duniya da ma cikin wannan kasa tamu ba kaɗan ba ne to wannan addu'o'in da muke shine Allah yake kara abin sai fito a haka ila da ba ma addu'a mai yankwa a kashe 59 za a kashe dubu amma an kai addu'ar sai abin ya tsaya 59 kaga ai addu'a ta yi ma amfani kila abin zai mamaye jiha kaza da kaza da kaza amma in kai addu'a sai ya tsaya jiha biyu uku wannan ma yana cikin amfanin addu'a kila abin zai mamaye gari gaba daya amma in kai addu'a sai abin kila ya tsaya a ƙauyuka wannan ma yana cikin tasirin addu'a to da haka addu'a tana amfani kuma mu a matakin mu na kasa ba mu da abin da ya wuce irin wannan da haka mu yawaita addu'a yan uwa a cikin sallar mu ga wanda suke kiyamul laili ga wanda ba sa yi bayan salloli guda biyar ma'ana ina nufin wanda ba sa tsiwar dare to amma alal kalli muna yin salloli guda biyar bayan salloli guda biyar mun yi zikirin da manzo Allah ya mu dinga addu'a haka nan ƴaƴanmu da matanmu mu dinga gaya musu dinga yawaita addu'a ba wata addu'a za mu bai illa Allah ya ba mu zaman lafiya kuma ya kare mu daga sharri da makirci na makiya wannan addini wannan addu'a ita ce babba addu'a da zamu mu mu dinga yi su kuma a sama iya abin da za mu yi ta maimaitawa duk wanda yake da wata hanya da zai bi na rage wannan zubar da jinin wajibin shi ne ya bi wanda duk yasan yana da wata hanya da zai bi na rage zubar da jini wannan muna magana ga wanda suke da iko tun da kan gwamnoni har zuwa kan 'yan majalisa na dattijai da na wakilai ref da senate kenan har zuwa kan waɗanda suke da matakan iko suke shugabanta wasu wurare manya-manya a ƙasa wanda yake da wata hanya da zai bi wajibin shi ne bi ya ga ya rage da zubar da wannan jini da ake yi ba kakkautawa Allah yana kishin bayan shi ba. kan ku ɗauka ana zubar da jini haka kuma Allah ba zai wani abu ba to in ba mu dage ba sai a je a yayi abin da zai fusata ubangiji kuma sai uku ba ta zo ta haɗa kowa da kowa don haka mu a matakinmu na ƙasa abin da za mu yawaita yi addu'a su kuma ga waɗanda suke da madafin iko lalle mutum ya iya abin da zai iya kowa ya san iya abin da zai iya ba ba ne bane ya zam mu mun san iya karfin kowa amma kowa ya san iya karfin shi da haka kowa ya iya abin da zai iya wajen tsayar da wannan yanayi da muke ciki ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu zama lafiya ya fitar da mu daga cikin wannan musiba da bala'i ya taimaki musulunci da musulmai a duk inda suke wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin wa arju an tansarihu